mun duba dalilan da babban bankin najeriya ya bayar da daukan matakin sauya fasalin kudin kasar a daidai wannan lokaci sannan mun leƙa kano da maiduguri inda wasu 'yan kasuwa suke rufe wuraren sana'o'insu saboda ƙarancin sabbin kuɗi a hannun masu sayayya. taska na wannan makon zai duba batun sauya fasalin manyan takardun kuɗi a Najeriya ne. Tun a watan Oktoba da Babban Bankin Najeriya CBN ya sanar da shirin sauya fasalin Naira biyu da biyar da kuma dubu 1000 ake ta ci gaba da kai ruwa rana tsakanin 'yan Najeriya da 'yan majalisa da kuma jami'an Babban Bankin ƙasar. Babban bankin dai ya ce ya ɗauki matakin sauya fasalin kuɗin ne domin ceto tattalin arziki ganin cewa kimanin naira tiriliyan biyu da biliyan ɗari bakwai suna hannun mutane ne a gidaje maimakon kasancewarsu a bankuna ana jujjuyawa bankin ya kuma ce ɗaukan matakin daina amfani da tsofaffin kuɗin zai taimaka wajen yaƙi da ta'addanci to sai dai aiwatar da wannan mataki ya haifar da matsaloli da dama hada-hadar kasuwanci a wurare da dama ta tsaya cak yayin da mutane da yawa suka kasa samun sabbin takardun kuɗin kuma wa'adin da babban bankin ya ɗiba na farko na 31 ga watan janairu ya zo mutane sun ta yin dogayen layuka a wuraren cire kuɗi da bankuna bankuna sun cika da mutane masu son canza tsofaffin kuɗinsu kafin wa'adi na 31 ga watan janairu sabbin takardun kuɗin dai sun yi ƙaranci a hannun jama'a abin da ya sa har wasu ke sayar da sabbin kuɗin a kasuwar bayan fage. Gani irin wahalar da mutane ke sha wajen yin canjin da kuma matsin lamba da yake fuskanta daga wurare daban-daban babban bankin kasar ya sanar da ƙara wa'adin daina amfani da tsofaffin takardun kuɗi zuwa ranar goma ga watan fabrairun nan a lokacin da ya bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilan najeriya gwamnan babban bankin kasar godwin Emefele, ya ce bankuna za su ci gaba da karɓar tsofaffin takardun kuɗi har bayan wa'adin goma ga wannan wata na fabrairu Domin tattauna wannan batu mun gayyato Dr. Sa'id Tafida, masanin tattalin arziki ne a Najeriya kuma jagoran kungiyar bin diddigi da tabbatar da adalci wato Transparency and Accountability in Totality. Dokta, barka da kasancewa tare da mu a cikin shirin. Hajiya Zara, barka da barka yammaci mu a nan Najeriya amma a wurin ku zan iya cewa barka da yini. Jama'a barkanmu da kokari barkanmu da saurare. Amma kafin nan bari mu fara daga Abuja inda Alasan Bala ya haɗa mana wannan rahoto a game da dalilan da suka sa babban bankin Najeriya bullo da tsarin sauya fasalin manyan takardun kuɗin ƙasar. Alasan gare ka. A cikin watan Oktoban 2022 wato watanni uku da suka gabata kenan, babban bankin Najeriya ya sanar da shirin sauya fasalin manyan takardun kuɗin ƙasar. Babban bankin ya ce ya ɗauki wannan mataki ne domin shawo kan wasu matsaloli da ake fama da su a ɓangaren hada-hadar kuɗin ƙasar saboda ɗaukar dogon lokaci da aka yi ba a sauya fasalin manyan takardun kuɗin ba. Daga cikin matsalolin kamar yadda bankin ya sanar akwai kimanin naira tiriliyan biyu da bakwai da mutane ke rike da su a hannunsu saɓanin juya su a bankuna lamarin da ke mummunan tasiri ga tattalin arzikin ƙasar. An gaya wa mutane cewa wannan abin ba canji ba ne. wato ba wai za ka kawo ɗari a baka ɗari ba ne abin da ake so a yi shine a janye yawan kuɗin da ke eh, yawo saboda a amfani da wasu hanyoyi na cinikayya eh, kamar su eh, internet banking wanda za ka yi transfer ko nawa ne ai kaga shi ba a kayyade shi ba sannan aka zo aka ce ga pos ga atm sannan ga da waɗanda muke ce masu psbs payment service bank a lokacin da bankuna suka fara fitar da sabbin kuɗin a watan disamba an yi ta cece kuce a wasu wurare wasu sun soki yadda bankuna ba su fara ba mutane sabbin kuɗin kamar yadda aka sanar ba wasu ma sun soki fasalin sabon kuɗin inda suke cewa tamkar launi kawai aka canza kuma kuɗin ba za su yi wuyar buga jabinsu ba jami'an babban bankin sun kora wannan zargi ba wai kawai an canza kala ba ne yadda muke gani kuma ko a kalan kudin guda ɗaya ai za ka ga kowanne ɗin ba wai kala ɗaya ba ne yanzu in ka ga wannan dubu ne a gani ai tana da kaloli fiye da uku ko hudu waɗanda za ka gani balle wannan kuma ga fari ga me ake ce ma pink eh, ni ban san kaloli da ba so gaga kowanne yana da nashi alamomin waɗanda idan ka duba sun sha bamban da waɗanda mutane suka sani A watan na Oktoba da babban bankin ya sanar da matakin ya tsayar da ranar 31 ga watan Janairu a matsayin ranar daina amfani da tsofaffin takardun manyan kuɗin. Amma rashin wadatuwar sabbin kuɗin a hannun jama'a da matsananciyar wahalar da mutane ke fuskanta wajen canza tsofaffin kuɗinsu a banki, babban bankin Najeriya ya ƙara wa'adin daina amfani da tsoffin kuɗin zuwa goma ga watan Fabrairu. sannan a lokacin da ya bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilan najeriya domin amsa tambayoyi game da matsalolin da ake fuskanta na canja kuɗin godin emefiele ya ce bankuna za su gaba da karɓar tsofaffin kuɗin ko bayan cikar wa'adin ranar goma ga watan fabrairu babban bankin dai ya ce ya cimma nasarar kashi 77 cikin 100 na matakin dawo da kuɗaɗen da suke hannun jama'a a gidaje zuwa bankuna alhassan bala taskar voa daga abuja najeriya To a gaishe da Alasan. Yanzu bari in zo gare ka Dr. Sa'id Tafida. Kwanaki da muka tattauna da kai ka soki wa'adin da aka bayar na 31 ga watan Janairu. Shin ka gamsu da ƙarin kwanakin da aka yi yanzu? Jama'a barkanmu da warhaka. Maganan gaskiya na yi maganan nan kwanaki kuma yanzu zan sake maimaitawa. Ita dokan aka ce an yi ta kuma an yi ta ne don jama'a su ƙaru ko don a canja al'amari. ba a yin ta kuma don a gallaza musu ya zama sun wahala ciki yanayi na mutum wannan ba harkar eh, tattalin arziki ba ne duk mun san wannan duk inda ka tura mutum ka kai shi bango to ka sani zai dawo da wani abin da sai ta sake kwanci abin da da kake tattalawa maimako a bada lokaci da ya kamata a ce a yi amfani da wannan a samu a dawo da kuɗi cikin kwanciyar hankali wanda ba zai hana tsaye da duk abubuwan da ita babban banki ke son yi ba amma a'a aka tsaya ƙas aka ce dole sai wannan rana yanzu don an ƙara kwana goma bai sa wai an cire kunci da mutane ke ciki ba jama'a sun je sun cika bankuna don suna neman mafita kowa na tsorace sai ga kamar za a samu wata matsala don me an riga an ba da ɗakin ban tsoron an firgita kowa an ce kowa sai ya yi to dokta za mu dawo gare ka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 ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa. Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙuri'u a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu. Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata. Sashen Hausa na murya Amurka ya shirya tsab domin ka muku labarai da dumi-duminsu gami da sharhi akan zaɓukan. Batutuwan katin zaɓe kasance masu kada kuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kada kuri'a Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Salisu Lado a Adamawa. Da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. To wannan lamari na canjin kuɗi a Najeriya ya kawo cikas ga harkar kasuwanci a wurare da dama. Wasu 'yan kasuwa a jihar Kano suna rufe wuraren sana'o'insu saboda karancin sabbin kuɗin yayin da suka daina karɓar tsofaffin takardun kuɗi. Baraka Bashir ta aiko mana da wannan rahoton. Tun bayan da wa'adin farko da babban bankin Najeriya ya bayar na daina amfani da tsofaffin manyan takardun kuɗi a Najeriya ya karato, 'Yan kasuwa a nan Kano da jama'a masu son yin siyayya suka shiga cikin rudani da ta baban yadda za su yi. 'Yan kasuwa da dama sun daina karɓar tsoffin kuɗaɗe saboda ba za su iya kai su ajiya a banki ba ko canja su zuwa sabbin kuɗi cikin ƙanƙanin lokaci ba. Su kuma mutanen gari masu siyayya sabbin kuɗaɗen bai kai ga wasu su da dama ba. Al'amarin ya sa harka sai da sayarwa ya tsaya cak hatta ga masu ƙananan sana'o'i irin su masu sayar da kayan miya karas da sauransu mafi yawan 'yan kasuwan dai na kokawa ga yadda bankuna ba sa ba da sama da dubu ashirin a injin pos kuwa babu kuɗi. idan kika duba yanayin kasuwa wasu ma sun hakura da kasuwan ma sun rufe shagunan su sun hakura da fitowa saboda ba masu siya idan kika duba babu inda ake irin wannan abin da aka yi a najeriya a ce an canja kuɗi an ba da wani wa'adi ba fa magana wa'adi ba ce ba magana ce ta duk abin da ya shiga kar ya fita yanzu idan kika duba america har yanzu ana karbar dalar da take ta 1999 wana canjan kuɗi ya kawo matsala ba ban. har kwana biyu yanzu a cikin rubana bai yi dubu daya ne ko dubu daya bai samu ban kudi kuma na je bankin karɓar wani abu wani zan dinga cewa abuja da yara na ba magana kuma pos na je kudi an da baka dubu biya za a ce zaka biya wajen dubu daya kwakwalwar mutane ma ya fara tabuwa a yanzu akwai matsala na biyunsu a tun da muke a najeriya to yanzu ga fahimtar mu an koma kwamunisanci kasuwa gashi na ta daya cak dalilin ruwan da rashin kuɗi da yawa ta hannun mutane babu su in ka je banki ma babu su kwankwasto suka zo babu su saboda haka sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una babu kuɗin hannu kuma transfer ka zo ka transfer babu babu network network babu babu kuɗi ba network babu sabon kuɗi tsofin an zo da shi ba za a karɓa ba shine matsalar da muke fuskanta muke fuskanta a wannan kasuwa shugaban kungiyar kasuwar sabon gari alhaji tijani ladan kuwa ya ce wannan tsari ya yi tsauri duba da kasashen da suka ci gaba ana ba su lokaci mai tsayi abun ya ɗauki wajen shekara uku duk duniya ba inda ake canjin kuɗi rana tsaka a ɗauka mai wa'adi ki duba fa ga lokacin da aka ce za a fara ba da canjin kuɗin nan babu sufa kuma lokacin da aka kayyade za a daina karɓar kuɗin nan kuma an ce za a kayyade saboda haka saurin mai gwamnati take menene na sauri a ciki kudi natali ne al'umma ƙasa na mulki ake na siyasa ya kamata a duba al'umma ba a abu na son zuciya ba wanda ko su shugabannin ba zai shafe su ba wannan ya shafi talakawa ya shafi harkar rayuwa 'yan kasuwa dai yana kokawa da matsanancin hali da suka tsinci kansu inda suka ce na abinci na neman gagararsu kazalika babu masu siye na gida da na waje da ke ziyartar kasuwar baraka bashir taskar voa daga kano a nigeria wannan dai shine karo na biyu da najeriya take sauya fasalin kudin ta karkashin gwamnatocin muhammadu buhari a shekarar 1984 gwamnatin soji karkashin jagorancin muhammadu buhari ta sauya kudin kasar a wani mataki na yaƙi da cin hanci da rashawa sai dai karancin lokaci da aka ba jama'a na sauya kudadensu ya sa da dama yin babbar asara shin a ko a wannan karan an yi koyi darasi daga lamarin na shekarar 1984 husaina muhammad ta aiko mana da wannan rahoton daga maiduguri a yanzu dai babban abin da ke tada kura a najeriya shine batun canjin kuɗi da kuma yadda sabbin kuɗaɗen za su wadata a ƙasar tare kuma da yadda mutane za su shigar da tsaffin kuɗaɗensu ba tare da tangarɗa ba. A halin da ake ciki yanzu dai, al'umma na yin dafifi a bankuna da kuma injinan cirar kuɗi don neman kuɗaɗe, inda wasu ke furucin cewa kamata ya yi a wadata bankuna da sabbin kuɗaɗen don kowa ya samu cikin sauƙi. Ƙarin kwana goma da aka yi, ni dai a ɗan kasuwa gaskiya mun sha wahala. kuma muna ganin wahala sai dai kawai fatan allah ya kawo mana saukin wannan abin in ba haka ba kan ban san me zan iya ce kai ba don kasuwa yau in ka je kowa bai da kuɗi kowa in ka tambaya bai da kuɗi babu kuɗi babu kuɗi su ga duk ɗan kasuwa yana cikin wahala ba wani abin da za mu iya ce Allah da ya kawo mana saukin sa amma ba mu san abin da zai kasance ba nan gaba kuma bayan kwana goma kuma yau an ce an kara kwana goma to kwana goma an kara kaga za a yi sai mun jira ya Allah zai yi da mu kawai amma batun sauki kam gaskiya su suka sani amma kan mu mu sani shi kwanakin nan da aka kara gwara ma a ce kawai din da suka san ya zama ai ya zo ya wuce kawai saboda ba wani alheri saboda kasuwanci ya tsaya ko transfer za a ma kuɗi kafin ya zo sai an jinkirta wani sai kwastoma ma ya zauna ma yana sauri yana so ya tafi kuɗi bai zo ba dole sai ya jira to wani kuma kasuwancin muna mai ɗan karfi. wani zai tura ma dubu arba'in wani dubu hamsin to abin sai ya zama jinkiri kaga irin su dubu biyu uku za ka iya barin mutum ya tafi to gaba ɗaya kasuwar ya zama kowa ma baya so ya shiga Allah ba wani alkhairi a ƙara. Wannan dai ba shine karo na farko da ake canjin kuɗi a Najeriya ba, ko da a shekarar 1984 an canja kuɗi, wanda kuma ya haifar da koma baya ga tattalin arzikin al'umma da dama. Gaskiya lokacin da aka canja na baya zamanin soja ne, ba kamar irin na yanzu bane lokacin mutanen najeriya ba su da yawa sannan a lokacin kowa yana ta kansa ne ba maganin cewa ka tsaya ka jira wani ya maka lokacin ya shafi mutane da suka yi dogoro da abin da ya shafi kudin banki a lokacin wanda suke ƙauyuka karkara su farin kuɗi ba matsalansu bane sosai saboda su lokacin a wato suna adana ma'adanai irin su kayan abinci dabbobi sayan kasa gine-gine da sauransu wa'anda lokacin su ne suke kasuwanci na farin kuɗi su ne abin ya fi shafa wancan ma lokacin allah da ikonsa lokacin shugaba muhammadu buhari ne wannan ma kuma lokacin sa a baya-bayan nan ne dai gwamnan babban bankin najeriya godwin emefiele ya ce za su yi ƙoƙarin bullo da wani tsari wanda zai ba wa mutane damar kaiwa tsaffin kuɗaɗensu banki don musanya su da sabbi ko da a bayan wa'adin da aka sanya ne. Husaina Muhammad, taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya. Dr. Sa'id Tafida idan na sake dawowa gare ka. 'Yan kasuwa suna rufe wuraren sana'o'insu sannan mutane suna fuskantar kalubale wajen canza maƙudan tsofaffin kuɗinsu. Shin anya an yi koyi da darasi daga abin da ya faru a shekarar 1984? Ajiya zara akalla zan ce ba a yi ba. Because waɗanda suke raye a lokacin sun san cewa hadda tension na wato hadda matsatsi da aka yi na lokacin shi yasa ita kanta mulkin soji suka samu 'yancin yin abin da suka yi. Ba mu fatan mulkin soja ta dawo don an wahala. Amma muna sun a san cewa abin da aka ɗauka yanzu ake so a yi ba mafita ba ne Hasace ya nuna duk duniya ita kanta wato cash in circulation a samu kuɗi yana yawo a hannun mutane yana cikin abin da ke bunƙasa tattalin arziki ita kuma rage kuɗin yana cikin abin da ke ragewa wai masu basu ma tunani cewa ita kanta kuɗi na da amfani ba kuma duk duniya inda aka duba misali a kasan amurka daga inda muke magana kusan kashi goma na gdp wanda GDP America it's in trillions of dollars kashi goma na GDP na, America is in cash in circulation amma duk da haka mu a Najeriya yanzu wanda ake da ƙasa da 1.5 dollars 1.5% na, na GDP wato ta um, ma'aunin arziki wanda ke a cikin hannun mutane still an ce yayi yawa mun fita mun nuna cewa ba laifi ba ne canja kuɗi daga lokaci zuwa lokaci amma a tsananta a ce sai an wahal da jama'a kamun a yi shi matsaloli yake kawowa da yawa wanda yanzu mun fara ganin su wanda ya kai ga gashi ana rufe kasuwanni wanda ya kai ga gashi mutane na ta koma baya wai abin da ma ake so a ce anan shine wai wanda yake zaune tun da yake shi ya saba saye da sayarwa ne a kasuwan gargajiya wanda ya saba ne tun farko ya kai kayan abinci a bashi ya zo ya fara ya kai a bashi takardun kuɗi wai shi yau ake so ya tashi tsakan dare lokaci guda ya iya banki ya iya transfer ya karbi kuɗin tsakanin 'yan kwanaki goma sha ko kuma goma da suka rage ko koya ya yi asarar kuɗin shi wannan ba daidai ba ne wannan ba hanya na tattalin arziki ba ne akwai tabbacin cewa akwai harkar siyasa a cikin wannan al'amarin because an sani da cewa bayan yawanci ba a so ya zama wai akwai kuɗi ne a hannu kamun zaɓen shugaban ƙasa saboda ka a rika sayan ah, vote wato ka a sayi um, um, ri'u um, da shi amma maganan gaskiya ya isa a galla zama jama'a wanda shi zai iya sawa har ga zaɓen ma ba za a yi ba shekaran jiya da jiya hatta da pos din ya yi crashing saboda prejo na jama'a da suka koma kan shi overnight wannan wannan abubuwa ne da za su iya kawo matattalin arzikin gaba ɗaya ta kawo ta tashi tashi hankaluka wanda mun fara ganin su mpos yanzu yau cikin wasa har rubutawa ake a social media wai how much is naira to naira wato naira nawa ake sai da naira in zaka sayi naira yanzu in kana son kuɗi a pos in kana son dubu biyar in baka hankali ba sai an karɓi naira dubu hannunka wannan ba daidai ba ne wannan illa ne ga matattalin arziki wannan illa ne da su kansu 'yan siyasa inda sun tsaya sun lura amma kuma saboda wasu 'yan dalilai ƙanana wanda suka ɗoka suka tsaya sun tsaya a kai kuma ita kanta gwamnatin ba ta tsaya ta kwaya ba so jama'a ni dai shawara a nan shine ai haƙuri amma kuma ita gwamnati ya kamata hankalta ta san cewa wannan abu ne mai illa ga ita matattalar arziki musamman ga jama'an Najeriya da suka fi yawa wanda suna karkara kuma sun dogara ga naira goma naira ashirin don saye da sayarwarsu. To kana ganin menene mafita? Mafita babba shine su waɗanda ke wakiltar su tsaya su tabbatar wanda yanzu sun tsaya suna ta suna ƙoƙarin fitarwa. amma kuma ita masu linzami a hannu wato executive sun ki ɗaukan abun kowa na gani kaman suna kokari ne saboda ka 'yan siyasa su samu kuɗi a hannu 'yan siyasan na yanzu ko ana so ko ba a su a cikin wannan kuɗin da ke hannu ai shi yasa bankuna ba su bayarwa shi shugaban babban banki ya ma fito ya ce ai kowace banki yana ba kuɗi to ina suke ashe 'yan siyasan still suna karɓa kaga kenan har yanzu fa ita kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba a tsaye da wannan abun a ce daga yanzu an ƙara zuwa disamba kowa ya dawo da kuɗin da ke hannun shi ga sabon kuɗi na shiga ba komai ba ne shi ne ma za a iya samun abin da ake so a gyara shi cikin lokaci amma ba wai a ce dare ɗaya an katse shi wanda ba zai kawo mana amfana ba to dakta sa'id tafi da muna godiya barka da kasance tare da mu a cikin shirin jama'a barka Ƙungiyar kare haƙƙin adama ta Human Rights Watch ta ce an samu matsalolin take haƙƙin ɗan adam a duniya a cikin shekarar da ta gabata. kama daga Ukraine zuwa China zuwa Afghanistan. A cikin rahotonta na shekara-shekara na baya-bayan nan, kungiyar ta ce duk da haka an samu sabbin kasashe da suka jajirce wajen kare haƙƙin bil'adama. Henry Ridgewell ya haɗa mana wannan rahoton. ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce bayan da mamayar Rasha ta yi wa Ukraine, al'ummar duniya sun cancanci yabo saboda abin da ta kira cikakken makamin kare haƙƙin bil'adama. ciki har da binciken da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta yi. We saw immediate responses from the international Mun ga martanin nan da nan daga al'ummomin ƙasa da ƙasa na ba da muhimman tallafin kare haƙƙin bil'adama gami da kafa hanyoyin tabbatar da adalci ta hanyar tattara shaidun aikata laifukan yaƙi. A garuruwa irin su Bucha da Izium, akwai ƙwararrun shaidu da ke nuna cewa sojojin Rasha da suka mamaye suna azabtar da fararen hula da fyaɗe da kisa. hukumar kare haƙoƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta tattara ɗaruruwan bayanan kashe-kashen fararen hula wanda ake tunanin wani kaso ne na adadin. In some cases, Russian soldiers A wasu lokuta, sojojin Rasha sun kashe fararen hula a wuraren da ake tsare da su, wasu kuma an kashe su nan take bayan binciken tsaro a gidajensu. Rahoton shekara-shekara na Human Rights Watch ya kuma nuna yadda ake ci gaba da cin zarafi a kasar China. ciki har da tsare jama'a da azabtarwa da kuma tilasta musulmai miliyan guda a yankin Shinjan yin aiki. Beijing ta musanta zargin rahoton ya ce hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta ƙara yin nazari kan ayyukan da Beijing ke yi. Abin da muka gani a karan farko cikin dogon lokaci shine an gwada masu iko. A Iran, zanga-zanga ta biyo bayan mutuwar Mahasa Amini bayan da 'yan sanda suka tsare. ta kuma zanga-zangar adawa da gwamnati a faɗin ƙasar. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce hukuncin rataye masu zanga-zanga aƙalla hudu ya haifar da martani mai ƙarfi a duniya. Muna buƙatar wuce gona da iri ga masu zanga-zangar. Muna buƙatar tabbatar da cewa gwamnatoci a duk faɗin duniya sun riƙe jami'an Iran kan abin da suka aikata. Rahoton ya yi nuni da ƙaruwar cin zarafin bil'adama a Myanmar, inda marubutan suka ce gwamnatin kasar na kai hare-hare kan al'ummomin kasar da ke adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi. A Habasha, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce shirin zaman lafiya da ƙungiyar tarayya Afirka ta yi a baya-bayan nan ya haifar da ɗa mai ido. Tabbatar da cewa akwai alhakin manyan laifukan da suka faru a yankin na Tigray. Alal misali zai kasance mai mahimmanci ga wannan tsagaita wuta da kuma kawo ƙarshen faɗan a zahiri. Rahoton ya ce sauyin yanayi na ƙara yin tasiri akan haƙƙin ɗan adam a duniya. Ya ce gwamnatoci suna da haƙƙi na doka da sanin ya kamata don daidaita masana'antu kamar haƙan mai da basu dace da kare haƙƙin bil'adama ba.